أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآله آل الله الطيبين الطاهرين يوم أين مسلمي مزاد مات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومجيب منا تاردكو أتكم ونا شرينا منافقي آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين zance da za mu yi a yau halwa yau muna zance a kan shakkokin nan da suke wakana a cikin sallah mun kasance a wancan saduwa mun yi zance kan shakkoki da yake idan suka wakana a cikin sallah to za su zama sababin da sallar mutum zai bata muka yi nufi muka yi bayani abin da ake nufi da wannan shakka cewa idan baka rinjayar da wani eh, huska kan wani huska ba to sallanka ya bata zancen da za mu yi yau shine shakkan da zai wakana cikin sallah kuma wannan shakka ba shakka ne da yake zai bata sallah ba idan tsakanin sallah salloli da yake suna da ma'abuta a hudu a zahar la'asar isha'i shakka ya faru a cikin wannan salloli idan wannan shakka ya zama shakka ne wanne yake mai za ka kula da shi to abin ga wajibi ne mutum ka yi aiki da wazifanka kamar yadda za mu bayyana shi ne mai ka yi aiki da wazifanka ka gyara sallanka ka yi abin da mai za ka gyara sallanka kada ka rusar da wannan sallah ina roko 'yan uwayena a bani haron hankali akan wannan bayani na hukunce-hukuncen shakka da za mu ambata a wannan shiri namu saboda abu ne da yake mai muhimmanci ina ji hukunce-hukuncen shakka malum masu yi zance kansa da yawa akwai wasu huskoki da za mu kawo na ji wurin huskoki guda biyar wannan huskoki guda biyar mutum ka kamai da su ma'auni da yake kowane shakka da ya same ka cikin sallah ya faru a cikin sallah ka doki wayannan wayan ga hukunci abin nan huskoki da za mu ambata ya zama ka auni ma'auni ka gyara sallanka da shi na farko shine mutum ya yi sallah ya yi shakka a cikin raka'a biyu ko uku bai sani ba wannan raka'an da yake yi raka'a biyu ne ko uku to menene hukuncinsa lokacin da ya wannan shakka idan ya kasance yana saye ne yana saye sai shakka cewa wannan raka'a raka'a biyu ne ko raka'a ne na uku ne masala yana sallan azahar yana karanta fatiha bai sani ba wannan fatiha fatiha na raka'a biyu ne ko fatiha mai na raka'a na uku ne Izan wannan shakka ya faru a cikin wannan hali halin saiwa to sallansa ne ya bata izan wannan shakka kuwa ya faru kuma a cikin ruku'i wannan ruku'in da yake ruku'in raka'a ta biyu ne ko na uku ne shi ma sallan mutum ya bata izan ya taso daga ruku'i ya yi wannan shakka kuma sallah ya bata izan yana cikin sujjada ya yi wannan shakka sallansa ya bata amma bayan ya taso daga sujada na biyu sai shakka cewa wannan raka'a biyu ne ko uku ne to sallansa mai yayo sallansa mai ya inganta to nan me zai yi ya gyara sallansa shin biyu ne uku ne na abin da zai yi shi ne mai sai ya gini cewa wannan raka'a da in ke yi ba ya shakka tsakanin biyu da uku ba to sai gine sa kan uku cewa wannan eh, raka'a ta uku kenan sai tashi ya kawo raka na hudu bayan ya yi sallama sai ya tashi ya yi raka'a daya salatul ihtiyat kamar yadda za mu zo mu bayyana ya yi salatul ihtiyat yani ya kawo raka'a daya a saye ko ya yi raka'a biyu a zamne to sallansa ya inganta me yasa zai wannan salatul ihtiyat in ya kasance raka'a uku ya yi asalin sallansa to ya zo da na biyu da na hudu to wannan sallah na ihtiyaci sai ya zama masa nafila idan ku ya kasance hakika raka'a uku yayi yani raka'a biyu yayi ya tashi ya kara daya to wannan raka'a ta ihtiyaci sai ya cika masa sallansa wannan shakka kenan tsakanin me raka'a biyu da uku idan ko mutum ya shakka tsakanin raka'a biyu da hudu in ya kasance yana sai ne wannan shakka sallansa ya bata in cikin ruku'i ne sallansa ya bata bayan ruku'i ne sallansa ya bata cikin sujjada ne sallansa ya bata bayan sujjada na biyu sallansa bai bata ba a nan sai ya yi gini cewa wannan sallan ga da ya yi wannan raka'a mai na hudu kenan sai ya sallama bayan ya sallama sai ya tashi ya kawo raka'a na ya kawo raka'a biyu ihtiyati a saye amma izan mutum ya yi shakka tsakanin raka'a biyu ko uku ko hudu Izan wannan shakka ya faru a halin da yake saye ne sallah ya bata idan ya faru yana cikin ruku'i sallah ya bata Izan wannan shakka ya faru Eh, bayan ya taso daga ruku'i sallansa ya bata Izan wannan shakka ya faru alhali yana cikin ruku'i sallansa ya bata Izan wannan shakka ya faru bayan ya taso daga mai sujjada na biyu to nan me sallansa bai bata ba me zai yi sai ya yi gini cewa wannan sallan da yake ciki wannan raka ta hudu kenan sai ya sallama bayan ya kare sai ya yi me sai ya kawo raka'a biyu na me na ihtiyati a saye ya raka'a biyu ihtiyati a saye sannan me ya yi raka'a biyu a zamne raka'a biyu ihtiyati a saye raka'a biyu na ihtiyati Azam ne wannan hukunci kenan izan ya yi shakka tsakanin raka'a biyu da uku da hudu idan mutum ya yi shakka tsakanin raka'a uku da hudu bai sani ba yanzu wannan raka'a uku kenan ko hudu Izan ya kasance yana saye ne bai sani ba wannan sai wanda yake ciki yana karanta tasbihat ne ko fatiha yake karantawa raka'a uku ne yake ciki ko raka'a ta hudu sallansa bai bata ba idan yana cikin ruku'i ma ne yayi wannan shakka sallah bai bata ba bayan ya taso daga ruku'i sallah bai bata ba yana cikin sujjada sallah bai bata ba ya taso daga sujjada na biyu sallansa bai bata ba a nan me zai yi sai ya gini cewa wannan raka'a raka'a ta hudu kenan sai ya cika sallansa bayan ya cika sallansa sai ya tashi sai me sai ya yi raka'a ya kawo raka'a ta ihtiyati a zamne ya yi raka'a biyu a zamne na ihtiyati sallansa ya inganta ba wani nakasi a ciki Izan mutum ya shakka tsakanin raka'a hudu da biyar Izan ya kasance yana saye ne wannan shakkan ya wakana sallansa bai bata ba yana cikin ruku'i sallah bai bata <clears throat> idan ya kasance yana saye ne sallansa bai bata ba lokacin me zai yi sai ya zamna amma idan ya kasance na cikin ruku'i ne sallah ya bata ko ya taso daga ruku'i ne sallansa ya bata ko yana cikin sujjada ne sallansa ya bata amma in ya zamana bayan ya taso daga sujjada na raka'a ta biyu afon daga sujjada na biyu bayan ya taso daga sujjada na biyu sallansa bai bata ba to nan menene hukunci mun ga a huska guda biyu sallah bai bata ba a huska guda uku sallah ya bata yani in yana sai ne sallansa bai bata ba bayan me eh, ya yi sujjada guda biyu sallansa bai bata ba amma yana cikin ruku'i sallah ya bata in ya taso daga ruko'i sallah ya bata in yana cikin sujjada sallah ya bata idan mutum yana saye sai mai wannan shakka ya faru kafin ya yi ruku'i kafin ya yi ruku'i mai zai yi sai ya zamna sai ya cika sallansa bayan haka sai ya yi raka na ihtiyati guda ɗaya ko ya yi raka'a a saye ko ya zo da raka'a guda biyu na ihtiyati a zamne idan kuwa wannan shakka dai yana zamne ne to sai ya gini cewa wannan raka'a ta hudu kenan sai ya cika sallansa in ya cika sallansa sai me bayan ya yi sallama sai ya yi sujjada na rafkanuwa kamar yadda za mu zo mu yi bayanin wannan sujjadan Allah so ya yadda kamar yadda muka riga muka yi bayani cewa wannan huskoki guda biyar da muka ambata Shi ne mutum ya zan ya shakka tsakanin raka'a biyu da uku biyu da hudu biyu uku hudu biyu uku da hudu hudu da biyar wannan huskoki guda biyar kenan da muka ambata wayannan mutum kaya ka doke su zama kama auni don akwai wasu huskoki ba mu ambata su ba su zama kamar auni idan mutum mai kai shakka a cikin sallah ka roki wayannan ka gyara don mu yi zance idan kana saye ne wannan shakka ya wakana idan kana cikin ruku'i ne wannan shakka ya wakana bayan ka taso daga ruku'i ne wannan shakka ya wakana idan kana cikin sujjada ne wannan shakka ya wakana bayan ka taso daga sujjada na biyu ne wannan shakka ya wakana to wayannan su ne ma'auni muka ambata hukunce-hukuncensu za ka yi karoki wayannan ma'auni ka gyara sauran huskoki mai da za su wakana a cikin sallah bayan haka za mu yi zance kan wani ababen da suke eh, munyan mu doke su su zamuna ma'auni gaba daya shine mutum izan yi shakka a cikin shakkokin da suke ingantattu shine shakkan da yake mai za ka yi ka gyara sallanka da shi bai kamata mutum ka zidda sallanka ba ka rusa sallan da kake yi ba bal wajibi ne a kanka ka gyara sallanka a bisa wazifanka masalan ka yi shakka tsakanin raka'a mai biyu da uku ne yaushe kai wannan shakka bayan ka taso daga sujjada na raka'a biyu mun ce sheka me sheka gina wannan sallah akan me kan raka'a ta uku kenan sai ka tashi ka zo da raka'a na hudu bayan ka zo da raka'a na hudu in ka kare kai sallama sai ka tashi ka kawo mai raka'a ihtiyati a saye so ɗaya a zamne mai so biyu sai ka gyara sallanka idan kai shakka haka sai ka ka rusa sallanka to bawan Allah ka haikata aramu ka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala bai kamata ka rusa sallanka ba ina ji akwai sauran eh, ma'auni da za mu ambata ina ji kamar wurin guda bakwai suka saura insha Allah subhanahu wa ta'ala a sabon saduwa za mu yi zance akan wannan ma'auni sannan mu ci gaba da zancenmu akan shakokin da suke afkuwa a cikin sallah kamar da muka yi zance cewa dangi guda nau'i guda uku ne yau mu yi zance akan guda biyu insha Allah sabon saduwa za mu yi wannan zance sannan mu ci gaba da zance akan shakkan da ke afkuwa a cikin sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu